wa barakatu yau muna ɗauke da azumi na goma sha ɗaya ta mai albarka na ramadana na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya kuma a yau darasinmu zai fara daga aya ta aya ta uku daga cikin ayoyin suratun laili kafin mu fara karatun wato kafin malam ya fara karanto mana ayar da za mu dora daga kanta ina son in yi amfani da wannan dama in jawo hankalin yan uwa musulai musamman mazauna wannan gari mai albarka na Kano duba da cewa za a ba da dama domin mutane su fito je wuraren harkokinsu da suka saba wanda larura ta sa dole aka dakatar da wannan zirga-zirga to ina so in jawo hankali don Allah mu yi iya ƙoƙarinmu mu yi iya abin da za mu iya yi mugamin kiyaye mun ƙaurace wa abin da zai cutar da mu ba daidai ba ne ringa rugumutsi a guri ɗaya a haɗu a guri ɗaya ku duba abin nan ‘yan uwa mu tausaya wa kanmu tun ana babu komai muna ta murna Allah kawo mana bala'in nan ba a wannan gari mai albarka a wannan jiha mai albarka Randa aka ce an samu mutum ɗaya ya bayyana hankalinmu duk ya tashi muka ɗimoce ba don linzamin imani da yake dawo da mu cikin hayyacinmu ba amma kuma a yau ku duba adadin da ake cewa ya bayyana akwai wannan cuta a kano abin ya ƙasaita na tabbata duba da irin yanayin da ake zaune a gida da irin damoyin da suke faruwa ya sa ainihin hukumomi suka yi wato suka tausaya ta ainihin wato ba da damar a fito to tunda muna da hankali muna da fahimta muna da gane wadda za mu gane menene in mun yi zai cutar da mu menene kuma in mun yi muna sa ran Allah zai kare mu to da Allah mu zaɓi yin abin da Allah zai kare mu domin mu amfani da shi mu nemi kariyar Allah subhanahu wata'ala annabiyu duba da yadda al'amarin nan ya zama a wannan gari namu kuma duk wanda yake kallon abin da yake faruwa zai ga cewa ba shakka ana bakin ƙoƙari domin a ga cewa an nemi taimako gwargwadon yadda za a iya an yi bayani na neman taimakon nan a hukumance ma'aikata daban-daban da kwamatoci daban-daban sun yi ta maganganu malamai sun yi maganganu a cikin wannan jiha da sauran inda ma malamai suke yadda sun yi magana akan muhimmancin ba da taimako a irin wannan lokaci to ina raba muryata a jikin muryoyi masu yawa masu albarka waɗanda suka yi kira ga gwamnatin tarayya gwamnatin da Allah ne ya kafa ta mutanen Kano ne suka kafa ta domin ba a taɓa samun wani shugaba da aka yi wa ruwan ƙuru'u don ya ci zaɓe a farko kuma ya ci zaɓe ya maimaita ba a taɓa samun wanda aka yi wa irin wannan irin shugaban da yake mulkin Najeriya a halin yanzu ba. Idan akwai wani gari ko wata jiha da ta tanci kyautatawarsa na tabbata a duk faɗin Najeriya babu kamar jihar Kano. Allah kuma yana cewa hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan kyautatawa ba ta da wani sakamako sai kyautatawa muna kira ga gwamnatin tarayya musamman shugaban ƙasa wanda manan Kano suka yi masa karamci ya dubi mutanen Kano da rahama da idan rahama ya yi abin wato ainihin zai wanzar da wannan ƙauna da ke tsakaninsa da mutanen Kano muna fata kiranmu zai je kunnan da ya kamata kuma zai samu fahimtar da ya kamata kuma abin da ya kamata zai biyo baya sakamakon wannan kiraye-kiraye da dukan mutanen kirki suke yi akan wannan mas'ala muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da kare mu ya ci gaba da kiyaye mu ya kawo mana ɗauki ya kawo mana agaji ya ɗauke mana wannan bala'i wanda ya dame mu dare da rana muke jin abubuwa na baki ke da ɓacin rai wannan mace-mace da ake yi Allah muna roƙonka ka kawo mana ƙarshensu Allah ka nuna mana ƙarshensu cikin farin ciki cikin nasara Allah muna roƙonka ka ainihin gafarta wa duk waɗanda suka wannan abu ya ritsa da su a mutanen wannan gari Allah Ubangiji ka gafarta wa duk wanda ya tsinci kansa a cikin wannan larura wanda Allah ya karɓi ransa wanda yake kwance bai da lafiya muna roƙon Allah ya ba shi lafiya waɗanda Allah ya ba su lafiya har zuwa yanzu ire-irenmu muna roƙon Allah ya ci gaba da arzuta mu da lafiya kuma ya ba mu iko mu yi amfani da lafiya ɗin wajen yin abin da zai jawo mana yardar Allah kada Allah ya bari mu yi abin da zai jawo mana fushinsa to da wannan 'yan kalmomi nake ganin mala ya kamata mu fara daga aya farko na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim hmm. inna sa'yakum lashatta na'am Allah subhanahu wata'ala tun a waccan sura da ta gabata suratu shamsi Allah ta'ala ya ce wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha tsakanin fujur da taqwa kishiyoyin juna ne qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha wanda ya tsarkake ransa daga munafinci daga shirka daga bid'a daga sabo daga hasada daga keta daga mugunta daga zalunci ya tsarkake kansa daga abin da Allah yake so a tsarkaka daga gare shi sannan bai damalmala ta ba bai binne ta ba da ainihin abin da Allah ta'ala yake fushi da wanda ya aikata shi ko ya faɗe shi ko ya ƙudurce shi tsakanin tsarkake rai da damalmala rai da saban Allah kishiyoyin juna ne muka tsallako suratun laili Allah ya rantse da dare wallaili Laili yaghsha ya rantse da dare gaba ɗayansa ba wani ɓangare nasa ba a lokacin da yake lullubewa yake lullubewa har ya gama lullubewa sannan ya rantse da kishiyar daren wato wannan hari iza ta jalla. rana a lokacin da ta bayyana haskenta ya haska ina ya bayyana Allah ya rantse da wannan sai ya ce inna sa'ayakum la shatta lalle aikace aikacenku musamman aikace aikace waɗanda kuka yi da niyya ma'ana don cimma wata manufa duk wanda kaga yana noma akwai abin yana da manufa wanda kaga ya tafi neman ilimi yana da manufa wanda kaga ya tafi gidan karuwai yana da manufa wanda ya bi dare ya tafi sata yana da manufa kaga manufofin nan kowace sunanta manufa amma sun sha bamban da juna shi sa Allah ta'ala ce inna ya kum bayan Allah ta'ala ce wa ma halaƙa zakara wal don ya nuna mana yana ta ambata mana abubuwa kishiyoyin juna al-layl nahar tazkiya wa tazkiya Allah yana ta gaya mana al-layl nahar zakar wal duka Allah ya rantsuwa da waɗannan sai ce to yanda kuka ga bambancin tsakanin mace da namiji tsakanin dare da rana tsakanin sabo da ainihin wato da'a tsakanin tsoron Allah da kuma ainihin fajirce yanda kuka waɗannan abubuwan suna da bambanci inna sa'ayakum la shatta lalle haƙiƙa wato ainihin aikace-aikacenku wanda kuka yi su da manufa wato kala-kala ne lashatta jam'u shatit hmm. wato ayyuka ne waɗanda suke muftarika muktalifa suna da baranci da juna kishiyoyin juna ne haka mu Allah subhanahu wata'ala ya bayyana wani aikinsa sata wani aikinsa sadaka da kyauta da sadar da zumunci wani aikinsa ƙeta da zalunci da munafinci wani aikinsa adalci da sadar da zumunci da karamci haka za ka ga Allah ta'ala ya bar mutane wato ainihin suna gudanar da rayuwarsu irin zabin da suka yi wa kansu kuma sakamako yana nan yana jiran kowa inna sa'ayakum la shatta Lallai ainihin aikace aikatanku suna da bambanci da juna kamar yadda wani mawaƙi na larabawa yake cewa ƙadi ya ji ma'ullahu shatatai ne ba adama zani kullum zani Allah ta yaƙiya don ya nuna mana ma'anar wannan kalma ya ce Allah ta'ala tana yi wa tabbas Allah subhanahu wa ta'ala wato zai haɗa tsakanin shatitai ni, wato waɗanda suka rarraba wani ya yi gabas wani ya yi ma wani mai sabo ne wani mai da'a ne wata ran sai ga Allah ya hada su duk sun dawo masu da'a wata ran kuma kaga mai da'ar ya zame ya koma mara da'a zaka gansu a lokacin kafin wannan ya faru ko duk mai zato yana zaton waɗannan ba za su taba haɗuwa ba sun sha bamban amma sai ga wata ran Allah ta'ala ya hada su to kamar yadda Allah ta'ala ya nuna mana waɗannan abubuwa don ya ainihin wato abin nan to yanzu kuma zai fara mana bayani filla-filla na irin tun waɗannan ayyuka suka sha bamban to natijarsu da irin sakamakon da za a samu bayan an yi su shi ma ya sha bamban sai Allah ya ce fa'amma man aqa wattaqa وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى Allah ce fa amma man واتقى wattaqa wannan da ibayar kuma ya ji tsoron Allah wajen abin da ya bayar ya ji tsoron Allah wajen wanda ya ba ya ji tsoron Allah wajen niyyar da ta sa ya bayar a lura da wannan mai tsoron ka da san ka yi kyauta akwai wanda Allah bai yadda ka bashi ba al man'u lillah wal i'ta'u lillah bayarwar ka yi ta dan Allah ka ba wanda Allah yake so a ba ka ba shi abin da Allah yake so a bayar ka bayar da niyya mai kyau fa amma man da'ata wattaqa wa saddaqa bil husna ya kuma gazgata da ainihin wato sakamako mai kyau da ke jiran wanda ya bayar don Allah sakamakon wannan abin da ya yi Allah ya ce fasanu ya siruhu lil yusra ku duba abin kamar aka ce aka yi upside down fasanu ya lil yusra shi din shi za a hore masauki maimakon a ce fasanu ya lil yusra lahu da sannu za mu sauƙaƙe masa sauƙi shi ɗin shi Allah ta'ala zai hore wa sauƙi larabawa suna kiran wannan fanni na balaga alƙalbu alƙalbu kamar ka ce aradtul hauda ala alal naqata ala na miƙawa ruwa raƙumi maimakon ka ce na miƙawa raƙumi ruwa ya sha abu ne wanda yake ainihin wato su laraba suna amfani da wannan don nuna balaga to ƙur'ani kuma shine littafin da ya fi ainihin kowane littafi balaga a cikinsa fasanu ya siru holil yusra yaya za mu gane wannan idan kana bin Allah ka lizimci tsoron Allah ka gazgata da duk abin da Allah ta'ala ya gazgata alhusna anan almasuba ko kuma al'aqiba ko aljanna duka an kira su da wannan sunan alhusna alhusna jam'i ne na ahsan idan aka yi ta ne maimakon a ce hasanun wa ahasan in aka yi in aka yi ta'anisi sai a ce al-husna ala wazani al-fudula Allah subhanahu wata'ala ya ce fasanu ya siru lil yusra menene al-yusra abubuwan da'a kullum da'a ta fi sabo sauki sabo ya fi wahala yanzu wanda yake son ya je ya sha giya yana da aiki da yawa kafin ya cimma gurinsa idan yana son ya je ya sha giya na farko sai ya kashe kuɗin da zai bayar a bashi giyar wataƙila sai ya yi tafiya zuwa gurin da ake sai da giya sai ya sha wahala wajen ɓoye giyar da ya siyo ko kuma yanda yake shanta baya son babansa ya gani ko malaminsa ya gani ko ɗansa ya gani ko wani wato sirikinsa ya gani duk wannan wahalar yana yinta ne don ya yi sabo idan ɗa'a ne abu ɗaya ta zai yi mai kuma waɗannan wahalalin da yawa ya bari kawai barin shi kenan ya yi ɗa'a baya buƙatar ya kashe kuɗi kafin ya bari baya buƙatar ya yi wahala baya buƙatar ɓoye-ɓoye kaga ɗa'a ta fi sauki fiye saban Allah wanda yake son ya je ya sata zai sha wuya kafin ya cimma burinsa zai tafi wurin da zai yi satar ya bi dare ya haura katanga ya ainihin wato wani lokacin ya fado ya karye wani lokacin ya yanke wani lokacin yana boye-boye baya son a ganshi sai ya bi dare da sauran abubuwa da yawa kafin ya abin nan to sannan kuma al-yusra Allah ya ce fasaniyar sirhu lil yusra zaka ga cewa al-yusra din nan shine abin da zai ba shi rayuwa mai daɗi, rayuwa mai sauƙi. falanuhu yannahu hayatan tayyiba maraya shi rayuwa mai daɗi rayuwar da babu bakin ciki rayuwar da ba a kwana a kasa bacci rayuwar da babu hikidu rayuwar da babu munafinci rayuwar da babu gaba abin da yake mai sauki hanyar zuwar aljanna shi yasa kake ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wata da'a da ke masa wahala kaga Allah ta'ala ya ce game da sallah aqimu salata wa atu zakata wa innaha wasta'inu wasta'inu واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على Allah الله ku nemi تيمكون daga wajen Allah da abubuwa guda biyu bisabari da haƙuri akan ci gaba da yin da'a da haƙuri akan ci gaba da barin sabo da haƙuri akan karɓar ƙaddara musamman mara daɗi wani abin da kake so ka kasa samu to yi haƙuri sannan abu na biyu wassala ka nemi taimakon Allah da yin sallah in ka ɗauki sallah makaminka na neman kayan Allah za ka samu sai ce wa inna ita sallah da kake ganinta la kabiratun abu ne babba mai nauyi illa alal khashi'ina sai dai a wajen masu tsoron Allah sallah abu ne mai sauki shi yasa manzon Allah in ya gaji in ya samu ita damuwa sai ya ce da Bilal arihna biha ya Bilal Bilal zo ka shigar da mu cikin hutu mu dan huta da da sallah ma'ana mu yi sallah dan mu samu hutu wani kuma Allah Allah yake yi sallah yace ya sauke nauyi shi ko manzan Allah so yake ya shiga sallar dan a nan hutunsa yake sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da manzan Allah ya yi musu hudu ba ashiru alayya ayyuhan nas ashiru alayya a nas za a yakin badar sa'ad ibn ubada yace ka annaka ta'anina ya rasulullah mun lura dai kaman da mu kake ya manzan Allah ai mun riga mun gaggata ka mun yi maka biyayya wallahi da zaka kutsa da mu cikin kogi kuma ba mu iya ruwa ba da sai mun bika in ya so wanda zai fito ya fito wanda zai halaka ya halaka kuma abin da ka ɗiba ko nawa ne don ka gina wannan addinin ka ɗiba daga cikin dukiyarmu to mun fi ƙaunarsa fiye da abin da ka bari ba ka ɗauka ba ba da kuɗi abu ne mai sauƙi a gare su ba wai kuɗi ba ba da rai ma abu ne mai sauƙi a gare su ibn rawaha yana cin dabino ayoyin jihadi da kuma sakamakon jihadi ya ce yanzu idan na ce sai na tsaya na gama cinye wannan dabinan da ke hannuna sannan in je in shiga aljanna ai na yi rayuwa mai tsawo an samu lokaci mai tsawo tsakanina da shiga aljanna dan abin da ya rage ya watsar ya shiga cikin abin nan kuma Allah ya ba shahada ransu arha ne arha bajak wato ainihin kayan bako in a wajen gina addinin musulunci za su rabu da shi saboda haka Allah ta'ala ya ce wato fasanu yassiruhu lil yusra duk abin da kake tunani mai wahala sosai Allah in ka bi Allah sosai ka gasgata ka kuma ainihin wato ji tsoron Allah ka bayar ran Allah to sai Allah ya mai da komai ya zama mai sauki a wajenka ka ji saukin yin zumunci ka ji saukin yin kyauta ka ji saukin yin sallah ka ji saukin yin azumi komai na ibada ya zama mai sauki a gare ka kalmar a'aba fa amma man a'aba da an faɗa sai hankalin mutane ya tafi wajen ba da kuɗi in an ce a'aba sai hankali ya tafi wajen ba da kuɗi ba kuɗi kawai ake bayarwa ba ilimi ma abin bayarwa ne ka tsarkake niyyarka ka bayar in kana da shi kai ba wai ilimi ba fuska wannan manzon Allah ya ce walau an talqa akhaka bi wajhin talq in kun haɗu da ɗan uwanka ka saka masa fuska shi ma ka ba kanka kyauta ka yi wa kanka sadaka ka samu ladan wanda ya sadaka lokacinka ka bayar karka yi rowa da lokacinka ka. idan za ka yi amfani da ita ka taimaki wani kana da martaba kana da ƙima kana da daraja a gurin wane kowa ne kuma ne yana da waɗansu 'yan buƙace-buƙacensa yana da wani haƙƙinsa yana da wani abin da yake nema a bashi amma yana buƙatar wanda zai wuce masa gaba ya yi magana saboda ƙimarsa a saurari maganar karka yi rowa da wannan ƙimar taka ƙoƙarinka da za ka yi don ka gina addinin Allah karka ƙi yin wannan ƙoƙarin saboda ka yi rowa da shi idan ka ƙi bayarwa kana cin waɗanda suka abin nan Alkali alkalimatu tsayiba magana mai daɗi Allah yana cewa ƙolulin nasi husna ku rika faɗa wa mutane ko kafirai ne mutanen ku rika gaya musu magana mai daɗi in ji Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka duk waɗannan abubuwa su ne ake buƙatar a bayar kuɗi yana ciki amma ba wai kuɗi kawai ake so a bayar ba ana son ka ba da lokacinka ana son ka ba da abin nan wato iliminka ka ba da ƙoƙarinka ka ba da ƙimarka ba wai ka zubar da ƙimarka ba ka yi amfani da ƙimarka wajen samo wani haƙƙin da yake nema wanda shi ƙimarsa ba ta kai a saurare shi ba Allah ya sa mu gane na'am وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى نعم فسنيسره للعسرى to kun ga anan an sake dawowa da mu wajen muƙarana tsakanin abu mai kyau da mara kyau fa amma man fa wannan kuma wa amma man bakhila bakhila kunga kishiyoyin juna ne inna sa'ayakum la shatta lalle aikace aikatanku wanda ake yin sakamako a kansu sun bambanta juna ka kala ne wannan ada wa amma man wa amma man bakhila wastagna maimakon wattaqa istagna kalmar istagna tana da ma'ana guda biyu domin duk kalmar da aka liƙa mata alif da sin to eman eh, ayi abin istajaba ya nemi Allah ya amsa masa a wa irin wa'annan kalmomin kalmomi ne waɗanda za ka yi domin me domin ka nuna kana neman wani abu istarzaka yana neman arziki istaraha yana neman hutawa saboda wannan alif da sin da aka liƙa wa raha to an ce istagna yana neman wadata ta wata hanya ta hanyar rowa yana da naira dubu ashirin yana ga idan ya je kasuwa ya sai kayan dubu ashirin ile dubu biyu idan ya ɗauki dubu ɗaya ya taimaki babansa ko babansa ko ya taimaki eh, eh, eh, abin nan kanansa ko wansa ko wani wanda ya kamata a taimaka wadatarsa za ta ragu shi kuma so yake ta ƙaru shi ba ruwansa da magana albarka a'a istagna bi bikulihi ya nemi yin wadata da rawan nan da ya yi don ya samu abin da yake so ya samu in wannan ya zo yana son ya bashi wannan ya zo yana son ya bashi kuma yana da abin bayarwa zai bayar ba tare da ya kaɗu ba to yana da miliyan ɗari wani ya zo yana son naira dubu biyar don wata bukata da ta kula shi sai ya ji ya kule dandana sai ya ji ya fusata istagnabil bukul yana neman arziki ta hanyar rowa baya son abin da yake da shi ya ragu wadatarsa yake so ta wanzu ko ta ƙaru ta wata hanya ta hanyar hana abin da ya kamata ya bayar ko wanda ya kamata ya ba wannan yana daga cikin ma'anar istagna ko kuma wa amma mamakila wastagna wanda irowa istagna anillah ya wadatu gabarin Allah ba an ce in an kyauta ba Allah zai bada kaza to shi ya wadatu da abin da yake da shi ba sai Allah ya bashi wani abu ba ko kuma istagna wato anis sawab ba dai takama a ce in ka bayar ba ga irin sakamako eh, eh, lazina yunfiquna amwalahum eh, fi sabilillahi kama sali habbatin ambatan sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wanda ya bada daya Allah zai linka masa 70 ba dai wannan ne ake ta gaya mana ba to shi bai buƙatar ladan istagna bi malihi anis sawabi ya wadatu bai so ma a kasar amsali ha'ula fi umuna me ya fi irin waɗannan mutanen yawa yau a cikin al'ummanmu mutum Allah ya hore maka kai ba ba kowa ba Allah ya mai da kai kowa ba kyau kafi wani ba ba ƙarfi kafi wani ba akwai daga cikin yaranka masu maka aiki sun fi ka basira sun fi ka kima a wajen Allah amma Allah ya tulo maka miliyoyin da ma kai baka san adadinsu ba amma babu abin da ke tada maka da hankali a ce fitar da haƙƙin Allah wannan abin da Allah ya baka ka sashi ɗari ka kawo kashi biyu da rabi ko kuma ka kasa shi kashi arba'in ka ɗauko kashi ɗaya takka bayar daga cikin arba'in one over forty sai ka ga idan kuɗin kaɗan ne bai jin wahalar bayarwa kana da kuɗinka miliyan biyu yanzu ka ina jin miliyan ɗaya ce da ɗan da dubu ɗari bakwai ɗan wani abu to kana da miliyan biyu miliyan biyun nan sai a ce to miliyan biyu ka ɗauko kashi ɗaya cikin arba'in na miliyan biyu ka bayar na jin bai fi dubu hamsin ba dubu hamsin daga cikin miliyan biyu ba ta cuta da kai ba idan kana da miliyan ɗari eh kawo miliyan dubu ashirin da biyar eh, nawa ne dubu ashirin da biyar kenan a eh, miliyan ɗari eh, dubu ɗari biyu da hamsin kenan dubu ɗari biyu da hamsin kashi biyu da rabi cikin ɗari na abin da kake da shi ka noma noma Allah ya baka abin da ya kai kwano ɗari uku kuma ƙila kwano goma ka shuka Allah ya baka kwano ɗari uku sai ce to wannan kwano ɗari uku ɗauko kwano talatin ka ba mabukata kai kuma ka riƙe kwano ɗari biyu da saba'in haka ne ka ci ribar kwano ɗari biyu da sittin ko ɗari biyu da eh, sittin ka shuka goma Allah ya baka ɗari uku ka ba da talatin ya saura nawa saura ɗari biyu da saba'in to ɗari biyu da saba'in cire naka goma da ka shuka Allah ya ƙara maka ɗari biyu da sittin amma wannan ɗan abin da za ka bayar kuma ya ce idan ka noma abin da ya kai kwano ɗari biyu da tasa'in da tara to babu zakka a kanka sai dai ka ga dama ka ba da kyauta to wannan kuma daban amma dai zakka ta dole ka bayar babu ita a kanka in wake ka noma haka ne in gyada ka noma haka ne in alkama ka duk abin da yake kwaya dan wannan abin da zaka bayar kana ganin zai to sai maka kana yi wa ka iya bayarwa amma da an ce ka noma buhu miliyan ɗaya ka kasa miliyan ɗaya arba'in ka ɗebo buhuna kashi ɗaya cikin miliyan ka bayar kai yanzu waɗannan buhunan mala irin takin da na saya irin kuɗin magani irin wahalar da na sha kuma in ɗebi wannan adadin buhunan in bayar wannan shi ya mana matsala manzan Allah ya ce ittaqu shuha fa inna shuha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safiku dima'ahum wastahallu maharimahum ku ji tsoron rowa rowa bala'i ce manzan Allah ya ce ahir ahir da rowa ita ta halaka mutanen da suka gabace ku sanadiyar rowa aka rika zubar da jini yau ga barayi da yan neman kuɗin fansa da yan kidnapping da yan ainihin kashe mutane babu gaira babu dalili sun cika mana ƙasa me yasa rowa rowa Ida a ce waɗanda suke kwasar kuɗaɗe su ka ji labarin wani kamar yadda wata minista take cewa tana ganin kawai masu aiki din nan manyan ma'aikatan nan akwai alamar ya kamata a rika duba su mahaukata ne sai ga mutum ya dauki biliyan kaza ya je ya aje a turai sai ya dawo nan ya zo ya zauna bai ba kowa aiki ba wancan kudin kawai a wani banki zai samu sai ya zuba shikenan ya rika samun interest kudin riba yana da arziki miliyoyi amma ya mai da kansa shi ma baya da aiki yana zaune sai dai duk wata a ce kudinka ya karu da kaza kudinka ya karu da kaza babu zakka ga riba ana rayuwa da ita ana ciyar da iyalai da ita ana ciyar da ƴaƴa da ita nan kuma masu wanda suke da duniya ana burge su da ya fito bakar zuwa bakar zuwa Allah kiyaye ka sai bai nemi kiyayewar Allah ba kalla balla tukrimuna al-yatim wala tahadduna ala al miskin kun manta da wannan da muka karanta Allah Allah ya ce wai dan adam wa amal insanu idza mubtalahu faqadara faqadara alayhi rizquhu ko fa yaqulu rabbi ahanan wai an dan rage masa arzikin da yana da biliyan guda yanzu ya dawo miliyan 100 kawai sai sai sai to Allah ya wulakanta shi sai ta Allah ya wulakanta shi Allah ce kalla Allah bai wulaƙanta ka ba kai ka wulaƙanta kanka me ya kai na wulakanci Allah ce bal ajiye waccan magana da ka faɗa abin da ya jawo maka wulaƙanta, la Mona da yatima ba kwa girma marayu wala tahaduna ala amil miskin ba kwa zaburarwa a ciyar da miskini ko ainihin akan a nemo wa miskini abincin da zai ci a maimakon haka ma to wanda bai zaburar baya zai iya bayarwa shi ya kwaɗai ma ba zai iya ba to yaya shi zai iya ɗauka ya bayar wannan ne ya jawo lakanci. shi yake jawo bala'i a ƙasa shi yake jawo ɓarayi su yawa shi yake jawo sata shi yake jawo zinace-zinace yara su koma 'yan luwaɗi saboda sun rasa wanda zai taimaka musu yi karatu sun rasa wanda zai taimaka musu samu aiki sun rasa wanda zai taimaka musu yi kiwo sun rasa wanda zai taimaka musu yi noma sai zama barayi sai je su bada kansu a rika fajirci da su Allah ya kiyashe mu Allah subhanahu wataala ce wa amma man bakila wastaghna wa kazzaba bil husna kun ga a can aka ce wa saddaqa nan kuma aka ce me wa kazzaba inna sa'ayakum la shatta ayyukan ku sun sha banban da na juna wancan ya gazgata da duk abin da Allah yake so a gazgata. wannan ya karyata da abin da Allah yake so a gazgata. to me ya sakamakon wannan wancan fasanu yasiruhu lil yusra wannan kuma fasanu yassiruhu lil usra sai mu hore masa biye da kake ganin abu mai wahala shi kuma sai zama in dai saban Allah ne sai zama mai sauki a wajensa ko nawa ake badawa aje kallon shirme zai bare ya je ko kyauta ake zuwa gurin wa'azi ba zai zo ba kai ko kyauta ake bada wa'azin ake rabawa kyauta bai da bukata bai da lokacin ƙiyamun laili amma zai iya kwana yana kalle-kalle bai da lokacin bai da abin da zai ɗauka ya bayar ya zumunci amma zai yi mai zai iya ba wa fajira ko fajiri ko ya yi tata ko ya wani abu duk bai masa wahala wannan zai iya kashe kuɗi miliyoyi don ya tafi kallo wata ƙasa ko don ya je shakatawa wata ƙasa amma ba zai iya zuwa maka ya sallah ba ya dawa ba zai iya zuwa ya zarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina ba ya sallah arba ina ganin wannan kawai abin nan ne amma an yi ga dama duk wata duk wata biyu duk wata uku yana turai ai na irin nan o kana mu magana ai lokacin ina Ingila ai lokacin nan muna muna Germany muna tattauna akan wani business ai daga germany din ma sai na wuce faransa daga nan na wuce ainihin ah, na wuce china daga nan na biyo ta ainihin wato london sannan na da dawo gida kuma yanzu ma kaga ina ma da multiple visa zan sake komawa ai ni duk wannan kasayen ni fa ina da visa amma bai da visa makka bai da lokaci bai da lokaci shi duk abin da kake gani mai wahala ita shi kuma saban Allah wahala ne da shi kamar yadda muka faɗa ɗazu sai wani saban sai ka kashe kuɗi sai ka yi tafiya sai ka yi ta ɓoye-ɓoye kafin ka aikata shi amma wani Allah ya hore masa wannan shi yasa Allah ta'ala ke cewa wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra Allah ya ce muna jujjuya zuciyoyinsu da ainihin wato ganinsu kamar yadda ba su imani da abin da ake gaya musu tun farkon al'amari ana cewa imani yi imani ka bar wannan sabon ka bari ka ki bari to akwai lokacin da Allah ta'ala zai hana ka kai imani inda an yi an yi ka bari ka ki sai ka zo kana son ma ka tuban sai ka gaza ko ka tuban sai ka koma ruwa Allah ya kiyashe mu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda Imam al-Bukhari ya ruwaito hadisi daga Ali ibn Abi Talib yace kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallama fi baƙi gharqad muna baqiya muna hidimar wata jana'iza faƙala sai manzan Allah ya ce ma minkum min ahadin babu wani ɗaya daga cikinku illa wa qad kutiba maq'adahu maq'aduhu min jannati wa maq'aduhu min an-nar ku fa an riga an gama rubuta masa mazauninsa da makomarsa in a wuta ne a riga an rubuta dan wuta ne shi in aljanna ne a riga an rubuta dan an riga an rubuta ko ba na ba ku canja komai ba fa qalu suka ce ya rasulullahi afala natakil ah, to tunda haka ne ya manzon Allah shikenan mu dogara da wannan rubutu na barko mana me namu na yawan sallah da yawan zikiri da yawan salatin annabi da sadaka da zumunci tunda dai an riga an gama rubutu ko mun yi wannan ko ba mu yi wannan ba ga makomanmu? mu wanda kuma bai yi ba ma ga makomarsa to me amfanin wannan sallolin da muke yi da sauran ayyukan ibada sai manzon Allah ta a'a i'imalu, ku yi aikin fa kullum yassaru lima khuliqa lahu duk wanda kuka na aiki a zai hore shi zuwa ga abin da aka halice shi don shi wanda aka halitta dan wuta za ku ga Allah ya hore masa yin aikin yan wuta baya masa tsada baya masa wahala baya masa rawar lokaci ko rawar uh, uh, kima ko kuɗi wanda kuma Allah ya sa dan aljanna ne duk aikin da duk kudin da za a kashe a aikin aljanna zai kai amma man a'za wattaqa wa saddaqa bil husna fasani kuma mazala sai hujja da wannan ayar saboda haka wani malami ya ce wani barawo ya ba shi labari barawo ne yake ba shi labari da barawo ne amma ya daina sata ba wai don Allah ba nan kawai yana jin kunyan mutane kullum ana ganin sa a ce masa barawo to amma kuma sai Allah ta'ala ya birin ƙasa dukiyarsa kuma ya girma shekaru sun yawa sai ya ba wani mutum kuɗi shin da shi yanzu ya tsufa ba zai iya ba zai iya barin ba zuwa satan ba ba zai iya haura katanga ba ba zai iya balla kofa ba ba zai iya gwagwarmaya da masu kayan da zai sata ba to amma kuma yana nadamar barin sata dama ba dan Allah ya bari ba haya'an minan nasi ne sai ya wahayar wani wanda zai je ya aika ya je yau masu sata sai ya ce da Allah ka je akwai wata gona a kusa da gona ta ka je ka sato min dabino a wannan gonar fa zahaba rajul sai ya ainihin wato wannan mutum sai ya tafi sai zagaya ta baya sai ya kawo masa dabino amma kun sa ina dauko dabinan a gonar wanda ya aike shi din wanda ya tura shi ya masa ta sai ya je ɗebo dabino a gonarsa ya kawo masa ya ce ga abin da ka aike ni falamma akalaha tafilaha yayin da ya ci wannan dabinan sai ji ba ta yi masa ɗanɗan irin waccan dabinan da ya saba ba dabinan sata ta sha bamban da wannan dabinan sai ji ba irin ɗanɗanan waccan dabinan ba ne sai ta kai wannan dabinan laisa fihi masu masruf ɗanɗanansa bai yi kama da wanda aka sato ba ai na ka zama wannan dabinan sai ce na zo maka da shi ne daga gonarka ce yanzu ba za ka ji kunya ba ba za ka ji kunyar kanka ba ka yi sata alhali kana da abin da zai wadatar da kai kana da gonar dabino makocinka yana da gonar dabino Allah ya wasa wa gonarka albarka ya sa gona me yasa ba za ka haƙura ka ci daga gonarka ba dole dai sai ka yi sata to kun ga idan mutum ya saba da sako wato baya iya hakuri bai yi ba su malamai suka ce wannan mukarana da Allah ya ce yana yi ne tsakanin sayyidina abubakar da kuma mushirikai mushiriki wanda bai gaskata da ayoyin Allah ba bai gaskata da musulunci ba bai gaskata manzon Allah ba bai gaskata Allah ba da kuma abubakar wanda ya gaskata Allah ya gaskata manzon Allah ya gaskata ayoyin Allah suka ce mukaranan da Allah yake tsakanin abubakar ne shine man a'da wattaqa wa saddaqa bil husna wanda aka ce man bakhila wastagna wa kadzaba bil husna kuma ana nufin mushrikai amma dai abinda malamai suke bayani a irin wannan al-ibra bi umumin lafzi la bi khususis sababi wannan abu bai takaita akan sayyidina abubakar ba amma shi abin da yasa sayyidina abubakar ake buga misali da shi a wannan saboda duk waɗannan abubuwan babu ba wanda bai ba abubuwan nan airi in aka yi magana akan wanda yake ba da dukiyarsa don a gina addini in aka ce wanda yake ba da dukiyarsa don a yanto bayi su dawo musulunci a saye su ko nawa ne kuma a ce an yanta su ba a sami irin abubakar ba har ya bar duniya ba taba samun satin da bai yanta bayi ba ya sayo yanta ya sayo yanta ya sayo yanta abu wanda dukiyarsa ta yi wa manzan Allah amfani irin sayyidina abubakar shi bai taba raba ɗaya biyu ba bai taba ɗarɗar ba in manzan Allah lokacin da manzan Allah ya yi isra'i bayan ya yi mi'iraji ya yi isra'i manzan Allah sallama da labari ya zo mutanen makka suka ce kai wai yanzu suka tafi wajen sayid na abubakar ana yau an samu damar da za a ziga shi ya bijire wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yau an samu yadda za a shawo kan a gama da shi wannan karfin imani nasa wannan saurin gasgatawa tasa yau an samo yadda za a kawo ta. to kai ne komai ya faɗa ka ce gaskiya ne komai ya faɗa to yanzu ka san abin da ya gaya mana cewa yayi wai daga makka mai da Allah ta'ala ce subhanahu alladhi asra bi abdi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa wai a daren nan a wannan daren ya je baitul maqdis ya dawo lokacin nan babu kumbo lokacin nan babu jirgin sama ba ma mota ba ma keke amma wai ya je baitul maqdis tafiyar in adabba ne tafiyar kwana da kwanaki ko wata da watanni wai a daren nan ya je ya dawo to yanzu me zaka ce komai aka faɗa maka ce gaskiya ne in dai shi ya faɗa gaskiya ya faɗa komai aka ce maka ka ce inda shi ya faɗa gaskiya ya faɗa to yanzu gashi me za ka ce ya ce ya faɗa aka ce ya faɗa ɗauka an samo kansa zai ƙaryata ya ce wallahi da zai bani labarin ya je sama ta bakwai ya dawo da na gaskata shi lokacin nan manzan Allah bai ba da labarin mi'iraji ba ya je sama ta ɗaya ya je sama ta biyu ya je sama ta bakwai ya je gaban sama ta bakwai kuma a daren da ya je dawo to bai ma ba su labarin magana zuwa sama iya maganar baitul maqdisi daga makka iya nan ya bayar ana zan da a kareta shi kuma sai na abubakar bai san an yi mi'rajin ba ya ce wallahi ba wai magana daga nan maka ya je baitul maqdisi ya dawo ba da zai ban labarin ya je sama ta bakwai ya dawo zan gargata shi sai wannan ya nisa ba jin kira to shi yasa duk irin waɗannan abubuwan dandanan sai a ainihin jinginawa sai na abubakar sai Allah ya ce وما يغني عنه ماله إذا Allah Ta'ala ya ce to wannan dukiyar tasa wanda saboda ita ya karyata wanda saboda ita ya rowa wanda saboda ita ya kin imani ba za ta wadatar da shi ba idza taradda idan ya sirmewa da ƙasa at-taraddi shine kamar yadda Allah ta'ala ke cewa wal mawqudatu ko wal mutaraddiya al mutaraddiya dabba da aka je wote daga can kololuwar bene ko kololuwar sama ka san irin wannan fadowar in an yi dargaje tarwatsewa ake zai wahala a yi irin fadowa ta taraddi kuma a rayu abu ne mai matukar wahala sai dai kuma Allah ba abin da ba zai iya yi ba amma ko ba a mutu ba za a ji jiki a ce bene mai hawa ɗari wani ya faɗo daga wannan benen zuwa ƙasa kan siminti ko kan dutse a yi tsammanin za a rayu tarwatsewa za a yi shi ne to Allah ta'ala ya ce ranar da zai faɗo ya tarwatse irin faɗo wadda ake tarwatsewa wannan dukiyar ba za ta yi masa amfani ba domin shi ne za ka ji mutum yana cewa lau an na ma fil arzi jami'a wa misu lahu ma hu lafta da min su yalada biyu mil kiyama inda za a yi duk duniyar nan gaba ɗaya tasa ce kudin duniyar nan nasa ne kamfanonin duniyar nan nasa ne jiragen saman duniya nasa ne jiragen ruwan duniya nasa ne komai da yake duniya duka nasa ne amma ana son ya ba da shi duka ba a yadda ya bar wani abu ba don ya samu tsira daga azabar lahira zai ce wala inda za a karba gashi na bayar kamar yadda za ga anan duniya mutum mai rowa ya ƙi taimakon ‘yan uwansa ya ƙi taimakon maƙautansa ya ƙi taimakon mabukatan unguwarsu ya ƙi taimakon marayun unguwarsu ya ƙi taimakon zawarawan unguwarsu ba ruwan shi da matsalar da al'ummarsa ta shiga ya ƙi bayarwa idan Allah ya jarrabe shi da ciwo wanda yake buƙatar sai an kashe miliyan ɗari sannan a warki dandanan faɗa ma zai riƙa yi yanzu har yanzu ne na ce maza maza ka kawo musu kuɗin nan so ka gida in mutu ko to shi ke da kyale bari in mutu din tunda ba za a kawo ba na ce maza maza a ko ina ne a a kawo kuɗi ya ta faɗa maza maza a kawo ko nawa ne ba zai rowa ba amma kuma ya bayar da ɗan abin da bai taka kala ya karya ba ya gina zumuncinsa ya kasa bayarwa wa ma yi guni an humalu iza taradda sai Allah ta'ala ce inna alaina lal huda Allah ta'ala ce mu ne muka wajabta wa kanmu mu muka tilasta wa kanmu shiryarwa inna alaina Lallai haƙiƙa a kanmu muka wajabta wa kanmu lalhuda wato wallahi shiryarwa shiryarwa mu ne muka shirya muka muka wajabta a kanmu Allah ba wanda ya sai wajabta masa wani abu amma ya ce shine kadai ya dora wa kansa shiryarwa ya wajabta wa kansa ya shirya da wanda yake bukatar shirya hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba darajarsa Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta ba za ka iya shiryar da wanda kake so ba walakin Allah ya hadi man yasha amma Allah yana shirye da wanda yake son wanda yake wanda yake wanda ya ga dama ya shirya inna alaina lil huda sai wa inna lana lal akhirati wal ula kuma da duniya da lahira ta wace wa inna lana hmm. lahira da duniya duka nawa ne ni kadai ni Allah kaga wanda suke cewa an yi duniya dan wani ko an yi lahira dan wani wasu ma ba haka suke tsayawa ba wa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmi ilmin lauhi wal qalami ba ma kai su ce duniya da lahira duka profatin manzo ne bane su a ganin su wannan kauna ce ai kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka faɗa abin da ya faɗa ka tsaya inda ya tsaya karka ba shi matsayin Allah balle ma ka ce ya fi Allah wannan sabo ne idan ka ce wa inna min ka duniya wa zarrata yana daga cikin kyautar min judika kyautar da yi, ka ɗan gutsuro ka bayar a duniya wa zarrata duniya da lahira duk wanda ka gani ya samu kai ka ɗan gutsura masa duk wanda ka ga ya rasa kai ne baka bashi ba ba haka Allah ya ce ba shi Allah ta wa inna lana lal akhirata wal ula duniya da lahira nawa ne wa inna lana lal akhirah sai kuma wa min ulumika ilmin lauhi wal qalami kace yana daga cikin iliminka ba wai dukan ilimin ba ba yana daga cikin iliminka ilmin lauhi wal qalami ilmin lauhul mahfuz gaba ɗayansa wani dan gutsire ne daga iliminka ilimin alƙalamin Allah wanda Allah ta'ala ya ce law anna ma fil ardi min shay'in aqlam wal baru yamudu min ba'di sab'atu abhurin ma nafi kalimatullah ilmin ilimin Allah din da ilimin alqalamin Allah wani dan gutsire ne na ilimin ka nan kenan wa ake nuna yafi wani ilimi ana nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yafi Allah ilimi wannan sabo ne sabo ne manzon Allah bai faɗa haka ba eh inda haka ne Allah zai ga manzon Allah cewa qur rabbi zidini ilma kuma Allah ta'ala ce wa ma utitu min ilmi illa qalila ba a ba ku daga ilimi ba sai dan kada wai a kokarin ka kamba ma manzon Allah sai kuma ka zo ka tafka sabo ka bashi matsayin da ya wuce na Allah ka nuna kaman shi a wajen Allah ma yake dan samowa a sore Allah a wajensa yake dan samu wannan ba daidai bane kuma sabo ne kuma shirka ce wanda yake wannan in bai sani ba kamata ya bari daga yau in kuma ya sani to ya tuba muna roƙo Allah ya gafarta mana zanubanmu ya yafe mana kurakuranmu sallallahu wa sallama barak ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh